cikin watan Ramadan a wannan masallaci na al Allah ya ƙara ma a wannan gari na Kano Allah ya ƙara ma wannan gari albarka da kariya da tsari daga gare shi da sauran garuruwan musulmi a majalisi na 11 majalisi na 11 yau kuma sha ɗaya ga watan Ramadan hijira ta dubu da da da hudu shida, kuma sha ɗaya ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar ta miladiya za mu tashi a aya ta ashirin ashirin da bakwai wa akbala ba'aduhum ko wa akbala ba'aduhum ala ba'adin ya ta sa'alu za mu koma ba ita nan za mu sake karantawa na'am ashirin da bakwai ga tambayoyi wannan dan uwa. bayan sallama ya addu'a ya ce Allah ya ƙara ma malami san kwana da lafiya mai amfani Allah ya ji ɗan hajiya amin ya hayu ya ya ce tambaya ta anan ita ce ina tafiya sai na tsinci kuɗi dubu uku a kan hanya sai na duba ban ga mai nema ba sai na je zan sa a asusun masallaci sai na taɓa sai na taɓa sai na taɓa nawa kuɗin daman kuma dubu biyu ne da ɗari biyar sai na ga babu sai na sa iya ɗari biyar ɗin su malam hakan ya yi yau yau na'am a insha Allah eh hakan da kai yayi ba laifi tunda kai ma ta cancanci ta cancanci ka ci sadaka eh, wanda yake da ɗaya dubu biyu da ɗari biyar a aljihun ka shi ma ya cancanci ya ci sadaka saboda ka ɗari biyar ɗin da ka bayar ta yi wannan sadaka amma duk randa Allah ya sa kai aran gama da mai kuɗin nan dubu uku sai ka ba sai ka amayo sai ka biya shi za ka biya shi in ba haka ba ba komai insha Allah biyar ɗin da ka ɗauka sai zamanto sadaka ce ta zo gare a sadaka ce kai makanta ita kuma biyar ɗin sadaka ce kai masa dukkaninsu da na da biyar ɗin da kuma naka biyar ɗin sadaka ce ga wanda a wannan kuɗi ya ga wanda ya wato ya yadda kuɗin a'a kuɗi na mai dubu biyun ce amma wato mai dubu ukun ai yayi tamkar yayi masa sadaka dubu uku ne da dubu ɗari biyar ga asusun masallaci dubu biyu da ɗari biyar ga kanka shi mai tsuntuwa eh, ya yi makansa don daga gani ai mai mabukaci ne mai bukata ne mai tunam <laughs> kansa maimakon shi ma asarar da ya yi dubu ɗin zakarar ya rasa su to sannan wannan yake Allah ya karɓa mana ibadunmu tambaya ta amin yace tambaya ta ita ce ina da gidan gona wanda ya haɗa kaji da kifi to idan kaji suka mutu ana gyara naman matattun kajin a zuba wa kifi su ci shi nake son na san matsayin kifayen don na kasa samun nutsuwa abin yana samun damuwa wannan matsala na taɓa yin magana a kanta kuma tana da wato akwai abin da yake rikitarwa ta fuskar cewar Allah maɗaukacin sarki ya haramta mana cin mushe ya haramta mana cin mushe to cin mushe ya haɗa wato cin kuɗin mushe to shi wannan ba cin kuɗin mushen yake ba ba kuma cin mushen yake ba ciyar da kifaye yake yi daga mushen da yake ba sai waye ba a ainihin a gonar gonarsa ne ga babu cinikin mushe a ciki sai dai abin da ke cikinsa shine ciyar da kifi rayayye daga nama wanda yake mushe ne to shi ita dabba wadda take cin najasa ita ake kira aljallala to idan akwai saɓani tsakanin malamai wanda abinda muka shi <coughs> shine ƙaunin mazhabar imam ahmad cewar idan aka samu dabba wadda take cin najasa to za a tsare ta haske wannan wato alamar najasar daga wari ko daga kala ya bi jini ya zubanye ta kasa ta fitar da shi a bayan gida ya zamanto babu sauran abin a jikinta shine wani lokaci sukan ce a ajiye ta kwana uku wannan yawanci suna magana ne akan kaji da kuma a irin kamar awaki wanda aka samu ko ba kowace dabba ce take cin najasa ba amma musamman a cikin kaji ana samun wannan da awaki to idan aka ji babu sauran warin najasar a jikin naman wanda galiban aka ajiye ta kwana uku to wannan ya halatta a ci saboda su waɗannan dabbobi su ba a haramta musu cin haramun cin abin da yake na jasa ba ba haramta musu cin mushe ba mu aka haramta mu cin mushe kuma akwai abin da ake ce ma wato a tahawil na wato musa canjawar najasa da da kuma takhallul asali na takhallulul khamr wato giya idan aka kwarara mata ruwa ya zamanto ta tsinke babu sauran sanya maye a cikinta to a bisa tsarihin magana tana halatta a sha wannan tunda sifar najasar ta riga ta kau illar da aka haramta shine wannan mayan da take sawa to in kuma ya kau alhukmu ya yaduru ma al illati wujudan wa adama shi hukunci yana kewayawa tare da dalilinsa wajen samuwa ko wajen korewa to idan wannan illar ta koru ta najasa ɗin to ya bugarwa ya halatta a shagiyar to haka nan ma nama wanda yake asalinsa najasa ne idan aka bar shi a jikin dabba aka ci gaba da ciyar da ita daga abin da yake na mai tsarki har wannan alamar najasar ya fita na daga warin ko launi wannan ya halatta a ci wannan nama saboda haka waɗannan kifaye da ake sanya musu idan aka ji yayin da aka yanke kifi yanka kifin akwai warin wato mushen wannan kaji ba za a ci ba sai a ajiye a sai wannan ya sa kar a ce za a yi amfani da waɗannan kifaye har sai an yi karga don lokacin da wannan warin zai gushe daga jikinsu saboda haka hukuncin jallala za a basu Allah ta'ala a'ala amma a yi amfani da wannan a nama na kajin mushan a sayar ma masu kiwon kifi domin su haɗa abincin kifi ko abincin kaji don a samu don a samu protein to wannan shine mahallin hali. inda idan Allah ya haramta ma 'yan adam cin abu to yana haramta musu cin kudinsa saboda haka kamar yadda idan mutum ya je sayar da da mushe ya karɓi kuɗin ya ci tamkar ya ɗauki mushen ne ya ci kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce, Allah ya ƙi qatalallahu al-yahud Allah ya ƙine mai yahudawa yayin da aka haramta musu su ci su ci kitse a su ci kitsan da aka haramta musu cin kitse sai suka zagon yadda wannan kitsan suka sayar da shi suka ci farashinsa a yace inna allaha idan harrama shay'an harrama samanahu Allah idan ya haramta abu yana haramta wato kudinsa saboda haka shi wannan ba sayarwa ya ba ciyar da kifayensa ne wannan dai shi ne ya bayyana gare ni wallahu ta'ala a'lam idan ta mutu sai ta kai gidan zu sai a ba su wani abu sai eh to in an ba su a matsayin dako ne shi kenan amma an ba su a matsayin kudin ne sun ci mushe eh, in kudin mota ne aka ba su babu laifi in kudin mota ne aka ba su babu laifi sun ɗauka sun kai amma sai ya zama to samanul misil eh, yanzu kamar sun kai akuya mushe gidan zu sun kai akuya mushe gidan zu sai aka ɗauko dubu goma aka ba su wannan kuɗin mota ne a ya fi ƙarfin kuɗin mota saboda haka sai a duba samanul misil kujratul misil abin da yake shine irin rashin eh dan kar ta to dabara a cikin haram amma kamar in sun kai a dauko dubu 2000 dubu biyu kudin a daidaita sahu to kaga wannan an san cewa kudin kaiwa ne ba kudin ita mushen ba a sai wannan kuma <clears throat> yayi addu'a yake Allah ya kara malam lafiya da imani amin malam dan Allah dangane da mata masu sayan gwal a set purposely dan ado to amma sai ya zama akwai waɗanda ba sa sawa naji an ce wai in sun kai zakka za a yi musu zakka don Allah malam yi mun bayani ke wannan mun sha amsa wannan tambayar cewa akwai sabani tun a lokacin sahabbai wanda dai ya bai fi bayyana cikin mazahibul arba'a Imam Malik da Imam Shafi'i sun ce babu zakka a gol din da mata suke sawa Imam Ahmad al-Imam Abu Hanifa da kuma al-Imam Ahmad suka ce akwai zakka a ciki mutlaqan a sawa'un nasawa ne ko ba nasawa ba abinda abinda ni dai dan uwanku nake fatawa da shi shine abinda yake a masabar Malik da Shafi'i cewa babu zakka a gwal da a gwal da mace take sawa yanzu kamar waɗanda suke sayan gwal dan ado ko da kuwa ba sawa suke ba amma sun saya ne dan ado ba sun saya ne ba a matsayin sun yi tanadin cewar za su amfani da wannan kuɗin na wato in wani abu ya zo na kasuwanci su sayar da sanya shi a matsayin jari in sun saya ne don su rinka sanyawa na ado su babu zakka a kansa amma da za su siya da wata manufa kamar da manufar saye da sayarwa sun sayi gwal din don su rinka sayarwa suna samun riba to in da wannan niyyar ne za a yi musu zakkar za a fitar musu da zakkar gwal sai an musu zakka domin sun zamanto a lokacin nan ba libasul qinya ba to asalin qaulun malik da shafi'i dalilin su shine hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam laysa ala al-abd al-muslim sadaqatun fi farasihi wala fi abidihi babu zakka akan bawa musulmi akan wato du akan dawakinsa da kuma bayinsa nan suka ce wannan shine asali na cewa duk abinda mutum yake daukar sa lil don ya riƙe shi don amfanin kansa babu zakka a kansa saboda haka ya haɗa tufafin mutum da kayan yaƙinsa da ababen hawansa da gidajen zamansa duk wannan babu zakka a kai to haka nan ma mace ita ma duk abin ana ɗaukan gwalagwalanta a matsayin tufafin sawa ne kamar yadda mutum ba zai fitar da zakka akan tufafinsa ba komai tsadar su haka nan mace ba za ta fitar da zakka akan gwalagwalanta ba komai yawan su. in dai ta rike su ne domin a adon jikinta domin ado amma in ta adle su ne ba da niyyar ado ba da niyyar rikewa da sawa to wannan shine da zinare zai hauke sannan yace shafa'i da wuturi mutum in ya bi liman yayi in ya tashi sallar dare zai yi guda ɗaya ne a warware wancan wuturin kafin ya fara sallah ko kuwa saboda ba a wuturi biyu a dare to ai ta riga ta amsa mun sha amsa wannan tambayar cewa mafi inganci shine mafi zaɓin dai ba zan ce mafi inganci ba abinda ya fi wajen zaɓi shine da aka ruweto daga umar radiyallahu anhu daga aisha a wata riwaya radiyallahu anha na kan cewa idan mutum ya riga ya yi shafa'i da wuturinsa a farkon dare in ya tashi kuma a tsakiyar dare ko a ƙarshen dare ba zai warware wuturin ba sai kawai ya dora da raka a biyu yana sallama ba zai sake yin wani wuturi ba kuma mun ambata ma'anar hadisin ij'alu akhira salatikum bil-layli witra ku sanya sallar ku ta karshe a dare ta zaman to wuturi kan wannan ana magana yayin da mutum yake nafilar dare ne zaman to ta karshe din ita ce za ta zama wuturi ba ya wuturi a farko ba ko a tsakiya a a yayi a karshe amma wanda yake ya riga ya yi wuturin sa sai sake tashi ya riga ya gama wuturi ba sai ya sake warware wuturin da yin raka'a ɗaya ba sannan ya raka'a biyu biyu da ƙarshe kuma ya shafa ya sake yin wuturi shi wannan ɗaya ra'ayin na haka ɗin an ruwaito shi daga shi ma waɗansu daga cikin sahabbai daga cikin su hadda sidna ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala an cewa shi haka yake yi in yayi shafa'i da wuturi a farkon dare in ya tashi a ƙarshen dare sai raka'a ɗaya da warware wannan wuturin da yayi sannan sai kuma ya raka a bibiyunsa bibiyunsa in ya ƙare sai ya sake yin wani wucirin to shi wannan kamar yadda ya ce ɗin waɗansu suna cewa ai wannan ya ci karo da hadisin annabi sallallahu alaihi sallam la wutrani fi laila babu wuturi guda biyu a cikin dare to sai dai wannan ba za a ce yayi wuturi biyu ba bal wuturi uku yayi abin da domin aka ce babu wuturi biyu a dare wuturi biyu zai soke wuturi in aka yi wuturi biyu ya zama to ba wuturi ba ya zama shafa'i ko ba haka ba eh, odd number da odd number sun zama even number ba amma idan wannan ya yi wuturi har guda uku zaman to ya shiga cikin wannan ba saboda haka kowanne mutum ya yi an waito sahabbai suna yi sai dai wato na farkon shine ya fi soyuwa a bisa ba zan iya tuna gabaki ɗaya hujjojin ba amma wanda suke so su ji tafasil din kuma na taba amsawa da tafasil daga maganganun Muhammad ibn Nasr al-Marwazi a cikin littafin sa Muktasar Qiyamul Layl domin ya kawo ra'ayoyin guda biyu da wanda suke akai da abin da zai rinjayar da wannan abin da yake shine abin rinjayarwa wallahu ta'ala a'lam arama bismillah بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فعغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب أليم عذاب أليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين نعم الله يتي وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون sai sashen su ya fuskanci sashe suna wato tambaye niya da juna a fuskar wato jayayya da jefa zargi ga juna wannan duk a mawkifi ne a wato a filin tashin alkiyama tun kafin su shiga wuta domin jayayya tsakanin halakakku tana kasancewa a filin tashin alkiyama da kuma a cikin wuta filin tashin alkiyama ita ce wannan nan Allah ya ce wa kifuhum innahum mas'ulun a tsayar da su tun kafin su shiga wuta ne Ko a lokacin nan za su rinka tambaye za su rinka jefa zargi tsakanin su da juna a tsakaninsu da juna haka zalika a cikin wutar jahannama su ma za su rinka yin wato zargi tsakaninsu da juna to ita wannan na filin tashin alkiyama kwatankwacinta shine ambatonta ya zo a cikin suratu saba inda Allah maɗaukaki inda jiya muke ambatan faɗin Allah matsaukacin sarki na آية نعم آه، ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين ولو ترى اذ الظالمون موقوفون ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم ما قلنا اكيد انك يا ماكن ان ذاك جاء عند يا عند الظالمين مشركي اكيد سيد سوء جبان اوبنجيزن موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين wannan a filin tashin alkiyama kenan a cikin wuta kuma shine wai da tahajjuna fin nar wa yaqulu du'afa'u lil ladina istakbaru inna kunna lakum tab'an fa hal antum mughnuna anna nasiban minan nar yayin da suke musu da juna a cikin wuta sai masu rauni su ce mun kasance muna yi muku biyayya to za ku wadatar mu za ku wadatar mana da wani abu na wuta wato ku ɗauke mana to wannan jayayya kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ce inna zalika la takhasumu ahlin nar wannan gaskiya ne musun da 'yan wuta zaki za su rinka yi ma junansu zargi da juna Allah maɗaukacin sarki ya ce ya faɗi nau'in zargin wannan na mawqif yace qalu innakum kuntum ta'tunana anil yamin sai suka ce su ne wato kenan mabiya ku ne kuka kasance kuna zuwa mana ta gefen dama wato bi ma'ana dama a larabci shine jihar alkhairi kamar yadda hagu take jihar shirin. to saboda haka sai suke cewa ku ne ai kuke zuwa kuna doɗe mu ga barin hanya alkhairi wato kuke zuwa mana ta jihar alkhairi ku hana mu karɓa ko kuma ku ne kuke zuwa mana ta fuskar dama inda kuke da ƙarfi domin al a tana ba da ma'anar a tana ma'anar wato la'afaznahu bil yamin kamar yadda Allah ta'ala yake walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna min bil yami a bil quwwa da karfi to sai suka ce ku ne kuke zuwa mana ta jihar ƙarfi. ma'ana ta jihar shugabanci tsotsa da kuke da shi a kanmu kuke tilasta mu muke bin ku kamar yanda Allah madaukakin sarki ya ambata suna cewa qala alladhina stud'ifu lil ladina istakbaru laula antum kunna mu'minin da ba don ku ba da mun kasance mu'minai wato da ba dan su shugabanni ba da suke amfani da ƙarfinsu da alfarmarsu da matsayinsu su sanya a mabiya suna yin abin da suke so wato su ne za su sanya su danka kamar yadda suka yi sanya mabiyansu su yi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam roƙe yayin da ya dawo daga yayin da ya je fa'id suka bi shi suna jifansa sai da suke mata jina-jina hmm. yana share jini yana cewa Allahumma kafir li qaumi fa innahum la ya'lamun kika bi su akan wannan to za ku bi masu karfi masu shugabanci ko da abin da suke sanya ku a kai abu ne wanda yake aka a bayyane kamar wannan wanda ana ganin fuskarsa an ga fuskar mai gaskiya kuma sannan ba wani laifi yayi ba ba kuɗi ya nema ba ba zamba yayi ba ba zuwa yayi ba zuwa yayi yayi ku ya kwaci shugabanci da sarauta a hannun wani ba a zuwa yi ya ce kawai ku ce la ilaha illallah za ku rabauta amma a danganta shi zuwa ga haka to shi yasa wannan abin abinda mabiya suke cewa don game da shugabanni ba hujja bane shi yasa su kansu shugabannin sai su ce musu ballam takunu mu'mini a ku ne dai ku ba ku kasance mu'minai ba kai laifin mu ba wai ku mu'minai bane muka zo muka juyar da su suka zamanto kafirai a dama can ku ba mu'minai bane kuma wato wato kenan suna cewa biyayyar da suka yi musu saboda dama su wato ba imani ne tare da su ba suka kara Allah ta'ala ya bayyana irin abin da suka faɗa suka ce wa mata ya Allah ta'ala ya ce sun ce wa mata za su ce wa mata na lana alaikum min sofa babu wani ƙarfi da yake gare mu a kanku bal kuntum qauman taghin a'a ba ƙarfi ne yasa muka tilasta ku ka ba ko dai kun kasance mutane masu ɗagawa wato mutane masu ƙetare gaskiya ba gaskiya suke so ba shi yasa har kuka samu har ya zama to kan cewa kun kasance kuna bin haqqa alaina qawlu rabbina sai suka ce dan haka zancen ubangijinmu ya tabbata akan mu inna laza'iqun lalle mu masu dandanawa ne wato mu masu dandanawar azabar Allah ne qawlu rabbina zancen ubangijinmu shine abinda Allah ta'ala ya ce wa tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannama min al-jinnati wan a jima'i. kalmar ubangijin ka ta cika cewar zan cika wutar nama da mutane da aljanu gabaki ɗayan su to shine wannan kalma Allah ta waje ba a kansu kan cewa su waɗannan 'yan wuta ne a cikin ilimin Allah kuma suka yi aikin na 'yan wuta saboda haka a wannan abin da ma suke faɗa wato nadama ce da yayin da ba ta amfane su da nadama ba yin imani ne da yin imani ne yayin da imani ba zai amfane su ba fa agwai suka ci Allah ya ambaci cewa suka ci gaba da cewa fa agwaynakum sai muka batar da ku inna kunna gawin Ya mu mun kasance batattu saboda haka ne kake tsammani daga wanda yake shi zai ya batar saboda haka kaga idan ya zamanto cewa waɗanda za ka bi su akan bata ga abin da zai faru ranar alkiyama za su barranta shaida gare ka kai da ka ji su cewa su ɓatattu ne saboda haka sun ɓatar da kai ta ga wannan zai zamanto abin da zai sanya ka tun anan nan duniya kafin kai cizon yatsa tun anan duniya ka barranta daga gare su kuma yadda Allah maɗaukacin sarki yake faɗa yake wa yau mai abdu zalimu ala ya ya laita يا ليتني ma'ar rasuli ya ya wailata laita ni لم اتخذ fulanin خليلا laqad aballani an dhikri ba'da idja'a wa kana shaytanu lil insani hazura a ranar da kafiri yake cizon yatsansa yana cewa ya halaka ka kai tona ina ma na ɗauki tafarki tare da manzo ina ma na ɗauki hanya tare da manzo ya kai cona ina ma ban nutsuwa ne ya zamanto ba daɗi na ba wato wanda ya ɗauke shi a matsayin shugabansa da yake sansa yake biyayya a gare shi yayin da ya bayyana cewa shi batacce ne a lokacin da yake cizon yatsa lokacin cizon yatsa ba zai amfani shi yana cewa laqad aballani an dhikri ba'da idda'ani ya batar da ni gabarin alqur'ani gabarin ambato da wa'azi da yazo mun bayan gabarin gabarin ambato yayin da yazo mun kana laqad aballani an dhikri ba'da idda'ani wa kana shaytanu lil insani khazula to shaytan haka yake mai tabewa ne ga dan adam mai tabarwa ne lokacin da kake neman sa ya taimake ka birna yake wannan rana ta zo ka ga akuyanci eh, ji hausawa ba hausan mu kano eh, wato ran da mutum zai ran da kake tsammanin zai taimake ka ya juya maka baya to shaidan kenan kana shaitanu lil insani khazula to jagororin kasa su ma haka suke kamar shaidan to tun anan kaga ake ta gaya mana da sura daban-daban Agade dai cikin wannan ma'ana ita ce kuma a suratul furqan domin me domin Allah ya gaya mana mawqi'i mawqi'i kuma ka juba ka gani yanda Allah yake hikayar da sigar fi'ilul madi kamar yana ba da labarin abin da ya riga ya afku ne gashi kuma bai afku ba saboda wato ta hakikin tabbatar da afkuwarsa kamar yanda Allah ya faɗa haka zai yi sai Allah yake ba da labarin kamar abu ne wanda yake an riga an yi shi har an gama ana ba da labarin sa ne kawai to Allah ya ce innahum yawma idin fil azabi mushtarikun to su kam a wannan rana wato ranar kiyama masu tarayya ne a cikin azaba saboda sun yi tarayya a cikin bata da haka za su yi tarayya a cikin azaba wato za su yi tarayya a cikin azaba za su haɗu ga baki ɗaya da su waɗanda suka bi da waɗanda aka bi su duk za su zamanto a cikin azaba har ma waɗanda aka bi za su rinka cewa a bama har waɗanda suka bi za su ce a sanya ma waɗanda aka bi ɗin ninki biyu na azaba hatta idan daraku ha jami'an qalat ukhrahum liulahum rabbana haula'i adalluna 'atihim azaban bi'san minan nar har sai an haɗa su ga baki ɗaya a cikin jahannam an hau hawar da su hawa kan hawa sun riski juna duk sun haɗe sai waɗanda na ƙarshe sai su ce ma na farko ya Allah ya ubangijinmu waɗannan su ne suka ɓatar da mu ka ba su ninki biyu na azaba ka ba su rubi na azaba haka za su rinka addu'a haka nan ma Allah ya ce za su ce rabbana inna inna ata'ana sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila rabbana atihim bi'tayn min al'azab wal'anhum la'nan kabira za su ce ya ubangijin mu mun bi wato shugabanninmu da manyanmu da suka ɓatar da mu ta farki don haka Allah ka ba su ninki biyu na azaba kuma ka tsine musu tsinuwa mai girma saboda da sun ga cewa su ne suka jagorancin su suka musu jagoranci a ƙasa shi sa karka zaman to in ma'a a sanya maka igiya sai a daka inda kake kun da ake so kuma muna gani ga mutane a sanya su su rinka zage-zage a kan biyan bukatar wani shugaba na siyasa ya rinka zagin mutane kasan abin da yake shiga cikin haƙƙin mutane yake yi amma yana bi don saboda kawai yana bin wanda yake gani shine jagoransa na siyasa da kuma ɗan abin da yake bashi bai kai ya kawo ba amma ya je ya yi wannan kira na alkiyama tun a filin tashin alkiyama za su so mabarranta da juna to yanzu ce wadda suka yi Allah ka ninka musu azaba wannan zai amfane su Allah ta'ala ta kana li kullin bi'fu walakin la ta'lamu wannan ku ya samu ninki na azaba sai dai baku sani ba to kuma wannan tarayyar a cikin azaba ba amfanan su zata yi ba babu zancen cewa ka ce ka duba ka gani ai wani yana nan ai wani ma yana nan a shikenan ai mutuwar yawa kaka ina wallahi ba wutar jahannama ba sautar jahannama ba Allah yake walan yanfa'akum al-yawma idh zalamtum annakum fil azabi mushtarikun ba sai amfane ku ba a wannan rana yayin da kuka shirka cewa ku masu tarayya ne a cikin azaba tarayyar ku ba za ta sa ku ji sauƙin azabar ba ko azabar da za a ce maka izbiru aw la tasbiru sawa'un alaykum hakuri da rashin ta duk ne akwai wahala dukkan wahala hakuri ne maganin ta to banda azabar tashin alkiyama ita haƙuri ba zai mata magani ba inda Allah ya ce ku yi haƙuri ko kai ku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka amintar da mu Allah ka kiyashe mu da azaba saboda haka wani wanda yake tun tagariyar jahili saboda Allah an kana zamalin wazani yana ganin yana da dukiya da 'ya'ya yana ganin ya tara abin duniya gwamnatoci ma a hannunsa suke an yi masa wa'azi ya shiga musulunci ya shiga karɓa addinin Allah sai ya ce ba zai karɓa ba idan an ce ne ya yi saboda wai kar ya shiga wuta bai damu ba ba shi kaɗai ne zai shiga wutar ba ai da yawa duk wuta za su yi oh, abu da Elon Musk ya ce kenan ko da aka kira shi magana irin wannan hmm. yana ganin ai ba shi kaɗai ne ba zai shiga to ka gani tun kafin irin su zo alqur'ani yayi ma irin su raddi walan yanfa'akum al-yawma idh zalamtum annakum fil azabi mushtarikun ba zai amfane ku ba a wannan rana yayin da kuka yi shirka cewa kun yi tarayya a cikin azaba wannan ba zai amfane ku ba innahum kanu idza qila lahum la ilaha illa allah yastakbirun domin su sun kasance idan aka ce musu la ilaha illallah babu abin bauta da gaskiya yastakbirun sai suna girman kai wa yaquluna a inna la ko alihatina li sha'irin majini? kuma suna cewa yanzu mu za mu bar gumakanmu iyayen gijinmu da maganar wani mawaƙi mahaukaci wai annabi sallallahu alaihi sallam shi suke sukantawa da haka wato wannan shine illar hada su a cikin azaba dalili eh, wannan inna din innahum kanu domin su sun kasance kuma babu ta'lil ba ce zalika li annahum ba amma wannan harshe ne larabci da ka'ida da malaman ilimin fitar da hujjojin shari'a suke amfani da shi malaman usulul fiqh cewa inna takan zo a cikin abin da suke kira masalikul eh, wato masalikul illa masalikul ima'i wa ta'lim idan aka ambaci harafin inna bayan jumla suna zuwa da ma'anar bayanin dalilin da yasa to kun sanin dalili yana da muhimmanci a wajen ilimin fikihu Yanzu in ka san dalilin hukunci shine zai saka kai ingantaccen kiyasi abin da yazo sabo wanda babu bayanin hukuncinsa to idan ka san dalilin hukuncin abin da aka ambata sai wannan sabo da ba ambaci hukuncinsa ba sai ka shi hukuncin wanda aka ambata saboda sun yi tarayya a cikin dalilin abin da ya sa aka ba shi wancan hukunci shine ake ta wannan yana daga cikin abin da yana daga cikin ayar da malamai suke istishhadi da ita na kan cewa yana daga cikin masalikul ima'i wa ta'lil wato kafa illa da harafin inna kan cewa daga cikin haruffa da suke nuna illar hukunci wato hukuncin shigar su wuta dalilinsa sun kasance idan an kira su zuwa ga la ilaha illallah suna yin girman kai wato ba sa son a ce musu su bi Allah kamar yadda Allah ta'ala yake cewa inna alladhi takafaru yunadawna la maqtullahi akbaru min maqtikum anfusakum id tud'auna ila al-imani fatakfurun qalu rabbana amatna sanatayn wa ahyaytana sanatayn fa'tarafna bi dhunubina hal ila khurujin min sabil dhalikum bi annahu idha da'iya Allah wahdahu kafartum wa in yushrak bihi tu'minu to ita kamar wannan ayar kenan wato abin da yasa akai musu azaba har suke cewa yanzu ya Allah mun gani akwai hanyar da za a fitar da mu mu koma da ni sai Allah ta'ala ya ce zalikum wannan abin ya tabbata a gare ku ne dalilinsa idan aka yi in aka kaɗai ta Allah shi shi kaɗai eh, zalika bi annahu idza du'iya Allah wa'dahu kafartum sai ku kafirta in aka kira Allah aka bau aka ce a bauta masa shi shi kaɗai sai ku kafirta wa in yushrak bihi tu'minu in kuma aka yi masa in aka yi shirka da shi to a lokacin nan kuke yin imani to wannan kamar nan ne wato dalilin suna girman kai in an ce musu abota ma Allah shi shi kadai domin abin da za su rasa na bautar gumaka da akwai fa'ida gare su a cikin bautar gumaka musamman akan su mabiya inda da bautar gumakan suke samun matsayin shi to Allah madaukakin sarki wato suna girman kai da la ilaha illallah kuma suna in barin shirka wa in yushrak bihi tu'minu in aka yi shirka da shi sai ku yi imani ku shi yasa nan suke inkari suna cewa ta yaya za a yi mu bar iyayen gijinmu ga maganar wato wani mawaki wanda yake mahaukaci suna cewa ku tafi a nisbiru a nimshu wasbiru ala ku je ku yi hakuri akan bautar gumakanku wato suna cewa ya za a yi bar maganar bar gumakanmu iyayen jijinmu bisa maganar wani mawaƙi kuma wanda yake mahaukaci bayan sun san cewa shi ba mawaƙi ba ne kamar yadda walid ibn al-mughira ya faɗa musu yake ba mawaƙi ba ne ba sahiri ba ne ba mahaukaci ba ne kun ji shi yana sumbatun mahaukaci hal sami'tum minhu hazayanil majnun surutan mahaukaci saboda sun san cewa ba haka bane shi yasa sai Allah ta'ala ya musu rabbi? ya ce bal wannan ma'anar wannan bal shine ba mawaƙi ba ne ba mahaukaci ba ne ja a bilhassu ya zo da gaskiya wasaddaƙal mursali ya kuma gaskata manzannin Allah abin da ya zo da shi gaskiya ce wadda take kayyacacciya da ita ya zo da ita ya zo kuma duk wanda ya san gaskiya yana yana jin maganar ya san cewa wannan gaskiya ce shi yasa najashi da aka je aka karanta masa alqur'ani ga shi ne sarkin habasha wadda take daula ce ta kiristanci ta orthodox daular orthodox christianity akan ɗariƙar orthodox suke amma da aka karanta masa farkon suratu maryam kafin a ƙare jeminsa ya jiƙe da hawaye yana kuka da jin wannan ya ce abinda annabi isa ya zo da shi da wannan daga wato daga daga fitila ɗaya suke kuma isa bai wuce abin da wannan surar ta zo a kansa ba bai wuce wannan abin da aka faɗa ba dalilin imaninsa kenan duk wanda yake da rabo yana ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana jin maganarsa zai san banja abil haqq ya zo da gaskiya wa saddaqa al mursalin kuma ya gaskata manzanni dukkan manzannin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaskata su babu ko daya wanda yake bai gaskata ba har ma cewa yake la tufaddiluni la tufadilu bin al-anbiya kada ku rinka fifita juna tsakanin annabawa wala tufaddiluni ala yunus bin makka, kada ku fifita ne akan yunus bin makka. kar ku ji an ce yana ta cewa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin a zahaba mughadiban yayi fushi ya tafi kar ku tunka cewa wannan tawaya ce da har za ku dauki wannan tawayar dalili ne na ku fifita manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a kansa ba wai ba a fifita annabi sallallahu alaihi wasallam ana fifita shi a kan dukkan annabawa ba faddala ba'dahum daraja haka Allah ya ce ya fifita sashin su da darajoji masu yawa Shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma fifita shi da ake yi a kansu ba ta fuskar rage darajar sauran ba ne. a ce a'a su wa yake tasu ga a'a ba a haka akan annabawa a fifita annabi sallallahu alaihi wasallam tare da tabbatar da nasu fifikwa cewa su ma suna da nasu falala amma ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta fita su to haka ake so ba tare da nuna tawaya ko gazawa ko a karantawa ga wani daga cikin annabawa ba to shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaskata annabawa dukkaninsu to sannan Allah ta'ala ce innakum laza'iqul azabil alim wannan zancen Allah ne da yake ga ku masu dandana azaba ce mai radadi wato wannan kalmar Allah ce ko kun san inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun Allah yana faɗan wannan shikenan an gama hukunci za su dandana azaba mai radadi ita ce azabar wuta wuta ta tabbata akan su an yi hukunci hukuncin Allah la mu'aqqiba li hukmihi babu mai warware hukuncinsa illa ibadallahi al sai dai bayan Allah masu ikhlasi wannan ba wai an ce dukkaninku za ku ɗanɗana azaba mai raɗaɗi har da bayan Allah mukhlasin sannan a fitar da su ba a'a wannan istisna ne mun kafa bi ma'ana lakinna ibadallahi al-mukhlasin ba amma bayan Allah masu wato wato al-mukhlasin zababbu su ba masu ɗanɗana azaba mai raɗaɗi ba ne ba sa cikin innakum ɗin ba wai suna ciki ba ne aka fitar da su su dama ba sa cikin waɗannan wanda zancen Allah ya hau kansu amma Allah yana faɗa a kan cewa illa illa ibadallahi al-mukhlasin sai dai bayan Allah waɗanda suke masu ikhlas waɗanda suke zababbu al-mukhlas shine wanda aka tantance shi aka zaɓe shi na'am ahsan amma tujzauna illa ma kuntum ta'malun ko a cikin maganar Allah yace innakum laza'iqul azabil alim ku masu ɗanɗana azaba ne mai raɗaɗi wa ma zauna illa ma kuntum ta'malun ba a yi muku sakamako face da abin da kuka kasance kuna aikatawa ba zalunci bane ba Allah ne kawai ya san tensin ɗinku a haka ba duk da yake ku mulkinsa ne in yayi da ku yadda yake so babu babu mai ce masa me yasa kai haka ya Allah amma saboda adalcinsa saboda abin da ya hukunta ma kansa na kan cewa ya haramta ma kansa zalunci ba bisa zalunci ya yi muku haka ba ba a yi muku sakayya sai da abin da kuka kasance kuna sake da abin da kuka kasance kuna aikatawa ai abin da suka aikata ne wato wannan duk da yake shirka itikadi ne amma wannan yana daga cikin abin da yake nuna kan cewa kafirai hatta bayan shirkar ayyukan da suke yi da kuma waɗanda suke bari bayan an nemi su yi za a yi musu azaba da waɗannan za a yi musu azaba akan shirka za a yi musu azaba akan ba'a da suke yi ma Allah da suke yi ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za a yi musu azaba akan cutarwa da suke ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da cutar da muminai da suke yi da cin riba da cin dukiyar maraya da zalunci da kwace haƙƙin mai rauni da cinye gado da dukkan sauran abubuwa miyagu na alfasha na zina na zinace-zinace da aikin mutanen annabi lu da sauran miyagun abubuwa duk wannan takayyar za ta zo akan abin da suka cin suna aikatawa ba kawai akan itikadi na kan cewa sun yi shirka ba hatta ayyuka ma da ayar ta ce ba a yi muku sakamako face da abin da kuka kasance kuna aikatawa su ne jerin gwanin miyagun ayyuka saboda haka shine malamai suke cewa wannan ayar ta nuna alquran wato alkufar muqatabuna bi furu'i shari'a wato kafirai ana neman su da su tsayar da hukuncin hukuncen shari'a da idan ba su ba ba za in ma sun yi a nan duniya ba za a karɓa ba amma ranar alƙiyama za a yi musu azaba akan abin da ba su yi ɗin ba na ayyukan da aka ce su yi Allah ta'ala ya ce ma salakakum fi saqar قالوا لم نكن من من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين ذا ce ai ba mu kasance cikin masallata ba mu kasance muna ciyar da miskini ba ko mun kasance muna kutsawa cikin izgilanci tare da masu kutsawa kaga duk wannan ayyuka ne banda kafirci saboda haka abin da ya sanya kafirai suke shiga cikin kasar banda shirkar akwai kuma sauran miyagun ayyuka da za a yi musu azaba a kan barinsu ko akan waɗanda suka aikata to sannan Allah yake illa ibadallahi al shi al shine wanda aka tantance ita ce qira'ar nafi da ita nafi da kuma wato qurra'ul kufa asim da hamza da Alkisa'i. Almuklaf shine wanda Allah ya tantance shi ya zabe shi sauran kuma na makka da na basra da na sham ibnu amir da abu amr da ibn kafir su suka karanta illa ibadallahi al-mukhlisi sai bayan Allah masu ikhlasi to duk ma'ana ɗaya ce domin masu ikhlasi su ne mukhlasu domin da ikhlasun su da suke tsarkake ibada ga Allah sai Allah ya tantance su ya zaɓe su domin Allah baya karɓar komai sai abin da aka yi ikhlasi a kai saboda haka ba zai zamanto mukhlas ba ya zamanto mukhlis da haka dukkan kira'ar guda biyu ma'anar tana komawa ya zuwa ga abu ɗaya to su kan waɗannan waɗanda suke yi ikhlasi wajen bauta waɗannan wanda suka samu zaɓin Allah Allah ya tantance su Allah ya ce ula'ika lahum rizqun ma'lum waɗannan suna da wani arziki sananne wato arziki da ake azurta su da shi wanda yake sananne ne an sanar musu an sanar musu cewa ga irin abin da za a rinka ba su shine abin da yake zuwa musu bukratan wa ashiya safa da yamma wannan arziki din Allah ta'ala ya ce fawatihu bismillah haramma ulaika lahum rizqun ma'a ulaika lahum rizqun ma'lum وَرَأَتُهُ مُقْرَبُونَ في جنات من بعيد بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاسرات الطرف كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قريب يقول أئنك لمن المصدقين فإذا متنا وكنا ترابا وإرواما أئنا لمدينون قال هل أنتم مستمعون فاصطنع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفنعم بميتين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون Allah ya ce ula'ika lahum rizqun ma'lum su waɗannan arziki sananne ne tabbata ne a gare su matabbaci ne a gare su wato wannan wato hukunci ne na Allah ya tabbata a gare su ba zai gushe ba waɗannan masu wannan sifa waɗanda suka bauta ma Allah da ikhlas kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man qala la ilaha illa Allah khalisan min qalbi dakhala aljanna mm. wanda duk yace la ilaha illa Allah da ikhlasi a cikin zuciyarsa ya shiga aljanna to arzikin nan sananne menene shi Allah yace fawasihu kayan marmari kayan marmari sun san ana cin su ne ba dan ba dan karka mutu dan yunwa ba ba dan maganin yunwa ba saboda ita aljanna ai ba a buƙatar abin da za a ci dan kar yunwa ta sanya masa alsa ba a alsa a aljanna eh, ba a yunwa a ciki ba a cin abin da zai cuta. saboda babu mutuwa an riga an yi halittar ne ta har abada ba sa bukatar abinci abinci ba don gina jiki ne ba don marmari ne kawai don jin daɗi ne ake cin abincin aljanna shi sa aka kira su fawasiya kayan marmari wahum mukramun alhali suna ababen darasawa ana girmama su ko mai talaucinsu a nan duniya ya ƙare a can su manyan mutane fi jannatin na'im a cikin aljannatai na ni'ima aljannatai na ni'ima na jin daɗi naim wato na ni'ima wato na jin daɗi ala sururin mutaqabilin akan gadaje karago gadajen karaga na mulki mutaqabilin suna fuskantar juna ba ƙiyar juna suke gani ba suna kallon juna domin wannan shine cikar jin daɗi ka ga ɗan uwanka yana jin daɗi yana nishaɗi yana dariya yana murmushi shi kansa jin daɗi ne a cikin zuciyarka ba shi sa wani lokaci za akwai mutane da ba sa iya cin abinci sai an haɗu sun su kaɗai ba za su ji daɗin abincin ba amma in aka zo ana ci tare ku jin daɗin kenan wannan shine a halin yan aljanna ya fi wannan kamala wato suna fuskantar juna a cikin wannan ni'ima yuqafu alaihim bi ka'sin min ma'in ana kewayawa a kansu da wato kofuna na giya daga marmaro wato ita giyar ba kan fitowa ake ba ɓuɓɓugowa take yi ɓuɓɓugowa take yi alma'in shine abin da yake wato in aka ce ɓuɓɓugowa 'yar ka ɗauka wai kamar daga ƙasa ne ka san spring water ruwa wanda yake ko wanda yake ike kwararo ike kutsawa da ike keta dutse ya rinka kwararowa daga kai haka yanzu da za ka ga an je an yi wani infrared an yi wani pipe hmm? kaga an yi tiyo daban-daban akwai tiyon leman mangoro akwai tiyon madara akwai tiyon zoko kawai in ka je haka za ka yi da kofi ko jannar turai ba za ka yi ba akwai infrared yana kana sanya kofin sai ya kwararo maka eh, wannan duk yanda za ku yi tunanin ku yi wannan ba a taɓa yin na aljanna ba eh. wato giya a aljanna in aka ce ka'as alka'as abinda ake nufi asalinsa shine kofi wato ƙwarya wadda take ba ta da mariki bakinta kuma a buɗe haka za a ɗauke ta a kwarara ta in tana cike da giyar ita ce ake ce mata alka'as ita ake ce mata alka'a, kamar yadda larabawa suke faɗa na'am sannan Allah ta'ala yake balba'a dan fattake ba ta duniya ba wadda take ko ka ganta baka kirin ko jajawur tana wata irin kumfa ita wannan fari fattake labbatin lishari mai kuma gata da daɗi da mashaya la fiha gaulun babu sanya jiri da ciwon kai a cikinta kusan illar giyar giyar duniya kenan an ce idan mutum ya shata in gari ya waye sai ya tashi da wani irin ciwon kai eh, eh, eh, me ake hangover hangover haka ake ce masa hangover wani irin ciwon kai giyar duniya kenan da jiri da jin daɗi da rashin jin daɗi ita ta aljanna lafiya fiha babu wani ciwon kai da jiri a cikinta wala hum anha yunzafun kuma ba a sanya su su yi maye daga shanta mun ga larabawa a cikin hikimarsu sun kirawo maye da annazi nazif ne fitar da kwararar jini hmm. jini wato suna kiran maye kamar wato kwakwalwarka ta kwarara wato a cire maka kwakwalwarka a cire maka tunaninka to giya kenan tana sanya tunaninka ya tafi to ita ta aljanna ba a sanya tunanin mutum ya tafi wato ba a buguwa daga wannan giyar a cikin a cikin suratul waqi'a la yusaddauna anha wala yunzifun qira'ar asim wala yunzifun ba sa yin maye ko kuma wama hu wala hum anha yunzafun ba za a sanya su maye daga shanta ba wa indahum qasiratu tar kuma a wajen su tare da su akwai masu taƙaita ganinsu, masu takaita kallonsu. su ba sa kallon kowa in ba mazajen ba don ba su da sha'awar wani in ba mazan ba wanda yake nuna a cikin aljanna akwai kamewa akwai tsarki ba sharholiya bace a ce wannan ya dauki matar wannan wannan ya dauki matar wannan kamar yanda waɗansu wato yanda yanda kafirai suke yi wai ainihin shegantaka da jin daɗi shine a rinka musayar mata ko kuma kamar inda wani yake bani labari wani ɗan basi embassy ɗin mu ne na Najeriya da aka kai shi wata ƙasa ba zan faɗi sunan ƙasar ba aka ce wani tsibiri ake zuwa in aka tashi hawa tsibirin maza da mata tuɗewa suke tsirara haihuwar otu in aka shiga shi kenan ko ka je da matarka ko ka je da farkarka ko ka je da wacecenka kawai kowa ya ɗauki wanda yake so. Sai shi da ya je ya ga wannan kuma a tsakiyar ku teku sai ce wallahi sai an mai da shi ba zai shiga ba yana ganin Allah zai Allah zai kife da wannan ne a cikin daren ya koma to aljanna babu wannan aljanna akwai babu kazanta ba wannan kazantar akwai iffa shi yasa Allah ya tabbata su da wannan sifa masu kamewar ganin su a in eh, masu kwalakwalan idanuwa manya-manyan idanuwa kyawawa al'aina kenan jam'u aina in ka ji an ce mace aina to mace ce wadda yake kana ganin idanun nan na, sai ɗauke to suna aljanna in haka suke dukkaninsu haka suke kuma wato ba wai ido kala ɗaya ba ba wai ido kala ɗaya ba kasan Allah shi ne gwani daga masu girman ido wanda Allah ya ba su kyan idanu ba za ka ga idan wannan da idan wannan ɗaya suke kowa da irin bambancin da Allah ya sanya wa a idan amma kowanne za ka suka shi kan cewa kai wani ko wancan tana da ido tana da idanuwa to haka Allah ya sifanta yan aljanna da wannan babu wani abu da yake wato ya mayyaze su a faɗe su da wannan sifar irin wannan shi yasa ake ce musu horon tsini ka annahunna don maknun kai ka ce su ƙwayayen jimina ne wanda aka ɓoye shi ko ɓoyayyen ƙwai wato saboda ni'ima wato ƙwan jimina idan jimina ta tashi yin ƙwai za ta ji samu waje mai yashi ta samu waje mai yashi gashin jikinta wanda ya fi kowanne laushi shi za ta fuzgo ta fuzgo ta fuzgo ta ɗauko ta yi shimfiɗa to sannan sai ta yi don saboda isa matuƙa kar wani abu ya same shi kowane motsi aka yi an masa shock absorber to su matan aljanna haka suke wato a saboda ni'imarsu saboda ni'imarsu sai ka ce wato kwai ne da ake killatarsa wato kada ya fashi annabi sallallahu alaihi sallam, haka ya sifanta mata yake ce ma anjasha ya anjasha ruwai da ka sauƙaƙa bil qawari ya anjasha ka tafi a hankali kana tafiya da kaskon farauni saboda mata ana buƙatar ai musu a hankali a lallaba su saboda in aka matsa musu sai a karya su saboda haka wannan tarerayar da wannan lankwasa da za a ga suna yi a ɗabi'ar su ne ai shine matantakar shine ni'imar ta su to haka Allah ya sanya su yace ka annahunna bairin maknun kamar kwai ne na jimuna wanda aka lullube shi Allah ka ba mu wannan rabo Allah ka ba mu wannan ni'ima سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت لا نستغفرك ظن اليك كبر على في كبر ويدعك آه، يا مغرب ما تعالى قال ياتي بك كبر على عكي من عين وهور العيد ka rike mu da ayoyin da Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma inna nas'aluka bi ismika al-azim bi ismika al-azim al-a'zam الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت ونسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد نسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة اللهم أجرنا من النار وقنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم إحسانا وآت مبتلانا واشف مرضانا وانصرنا على من عادانا akwai ɗan uwa wanda kanin mahaifinsa ba shi da lafiya yana roƙon mu masa yana neman mu masa addu'a muna roƙon Allah Allah ya ba shi lafiya akwai wanda yake neman addu'a akan bukatunsa muna roƙon ka Allah ka biya masa bukatunsa jiya a gidan Khalifa Malam Isa Radio an yi gobara wajen baka abincin sadaka da ake yi har an samu rashin rayuwa waɗanda suka mutu Allah ka gafarta musu Allah ka ba su shahada waɗanda kuma suke kwance a asibiti muna roƙonka Allah ka ba su waraka Allah ka ba su lafiya Allah ka inganta musu lafiya asarar da aka yi kuma Allah ka mayar da ita Allah ka ya ya zamanto kafara da ɗaukakar daraja akwai ɗan uwa wanda yake fama da rashin lafiya muna roƙonka Allah ka ba su lafiya masu neman addu'a akan sun siyo kaya har yanzu ba su zo ba suna jira muna roƙonka Allah ka isar musu da kayan akwai matafiya wanda suke azamar tafiya muna roƙonka Allah ka kasance tare da su Allah ka yassare musu al'amarin Allah ka kai su lafiya ka dawo da su lafiya Allah ka ba su dacewa da abin da suka je nema yan uwan mu masu tafiya umra a cikin wannan wata ne albarka Allah ka karbi ibadar su addu'o'i da za su Allah ka amsa Allah mu kuma Allah ka amsa mu ma ka amsa addu'o'in mu ana Allah ka ba mu ladan abin da Allah ka ba mu ladan alkhairai masu yawa dukkanin mu da wanda suka je da wanda suke zauna a gida subhana rabbika rabbil izzati عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين